daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk sadda aka yi ra'ayi a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. To madalla masu sauraro shirin yau da gobe a yau yana kasar Ghana inda a 'yan kwanakin nan ne al'ummar kasar suka gudanar da babban zaɓe inda suka zaɓi sabon shugaban ƙasa da wakilai. akan haka ne wakiliyar mu Abdulkarim ta tattauna da matasa da sauran al'umma kan al'amura daban-daban da suka shafi sakamakon zaben da ya hada da kiran da matasa suka yi ga sabon shugaban kasar kan abin da suke fatan ganin yayi domin inganta rayuwarsu da ma sauran al'ummar kasar da suka hada da mata da matasa. Don haka yanzu ba tare da ɓata lokaci ba zan baku da Hawa'u inda za ta je akalar shirin na yau da gobe. To yau shirin namu zai fara da ra'ayoyin matasa da shawarwari da suka bai wa zaɓaɓɓen shugaban ƙasa, john dramani mahama sai kuma mu tattauna da bakuwarmu ta yau a kan gwagwarmayar da mata suke yi a siyasa. Daga nan kuma mu gayyato wani matashi daga hukumar zaɓe inda zai bayyana mana dalilin da ya sa aka samu jinkirin bayyana sakamakon zaɓen wannan shekarar. Daga ƙarshe kuma za mu tattauna da bakonmu na musamman wato tsohon ɗan gidan majalisa baba jama'a. bayan 'yan ghana sun tafi sun dangwala su a takardun zaɓe domin su zaɓi shugaban ƙasa da 'yan majalisu a ranar asabar bakwai ga watan disamban wannan shekarar zaben da tsohon shugaban kasa don dramani mahama ya yi nasara to shine 'yan ganan ke gani dole ne su bashi shawara kafin ya kama aiki ga dai abin da suke faɗi sunana salamatu ibrahim mawa abu da kawai president da zo abu da muke so yi kawai ita mai ke yaro kuna. saboda yara suna neman taimako da yawa special schools na ake gina ba kare ba na books Wuji ci abinci borders na especially borders na kan fuke damu saboda abincin cin su na bai da ban shawa kuma bai da kyau imagine gari da miya ya mutum da ya ci gari da miya ya koshi ko ya samu lafiya sabi muke son kawai wani president da zo duka ya zai taimake su na ya make sure kamar su ya jaja jarar su eh, sunana dr muhammad sadat ni malami ne a ga jami'a a ghana da ake kiran shi university of professional studies a department communication studies biyu ne na farko bar talakawa ne ka su biya amma masu kudi su biya ko kuwa a nemi sukun da ke kauyuka a bar su su biya Eh, su su je banza wanda suke cikin gari a bar su biya ra'ayina na farko kenan na biyu kuma batun university eh, kyauta fesiya ina ga mai kau ne kwarai da gaske saboda fesiya na admission fee ne yana da mutane karfi amma abu guda ne mu bangaren mu na afirka especially ghana abinda aka ce banza duka kaga mutane ba su sa himma ciki don shi ni dai wannan ma da na ya kuma ce a nemi waɗanda ba su da karfi sha taimaka musu wanda ke da karfi sha bar ya biya ina ga eh, kan da ya ci gaba su amerika duka haka ake yi ni ne antifisi mata malam zakari mu duka muna cikin muna da yau mun duka mun zama guda amma ni shawaran da ke so ne muna taya duka mu murna batu education yadda da mu samu cin gaba kan batu education yadda gari ya nya mu sai yadda da mu iya Allah ya taimake kuma sannan da mu mayan gari da addu'ar mu ya so mu samu cin gaba garin ga shi muke roka amma Allah Allah ya taimake ku ba ku jagora sunana yusuf Andianas shawarin da nake da shi wa zaɓaɓɓen shugaban ƙasa. andramani muhammad shine maganan ilimi education yana da very very important ya sa hankalin shi kai a duba maganan eh, batun free hss nan a duba ina ne yake daidai a bar shi daidai a duba ina ne yake neman gyara a gyara a duba me ya kamata a kara a kara abin da ya kamata a cire a cire don wajen nan yayi very important don ilimi shine komi duka wani society da ba ilimi ciki society nan bai zuwa gaba amma duk society da masu ilimi ke da yawa ilimi mai kyau zaka ga society nan ko ba kudi suna rayuwa mai kyau yau da gobe. Shiri na yau da gobe. Murya Amerika kenan mai gidan mai taba gurmi. Tafiya ba mutuwa ba inda rai sai an sadu. Shiri na yau da gobe. la ilaha illallah duniya doron zabo duniya ta zama mu lahira dai ni ka tsoro ana son zagin umaru gurmi aka tsoro gedo muryan amurka kenan umaru bai bar gida ba bai bar da aji ba wanda bai bar kai nai ba bai barin wani ce gedo muryan amurka kenan safe jama'a barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan lokacin yanzu ina tare da wata matashiya kuma mace kafin mu ci gaba da tattaunawa da ita za mu so mu ji takaitacciyar sunar malamar salamu alaikum Amin wa alaikis salam malama wa Da farko dai sunana Jamila Ahmed ni yar jarida ce, yar gwagwarmaya ce kuma yar kasuwa a the same time. Da alama wannan zaɓen kin mai da hankali a kai sosai? A babban dalili na na watan ra'ayin wannan zaɓe shine mu samu sauyin yanayi rayuwa da kuma watan tattalin arziki ko kuma in ce miki matasa suna cikin halin ha'ula'i kama da makarantu masana'antu yanayin rayuwa wahasatan mata suna cikin halin ha'ula'i to tabbas wannan gwamnati na sun za ta yi iya bakin kokarinta na ganin ta ba wa mata dama su ma an dama da su a wannan tafiyar wannan shine dalili na to yanzu wani tasiri wannan zaɓen zai a cikin rayuwanki ba ke kaɗai ba da sauran matan ghana eh kamar yadda kika sani mata da mu ake yin komai in babu mu abin fa ki duba ba za yi kyau ba kuma ko baya kyau ne tabbas zai shafe ni zai shafi sauran mata saboda zai kawo ci gaba na mata saboda zai sama wa mata aikin yi da dabaru daban-daban sannan kuma zai ba wa mata dama domin su dama. To baya ga abin da kike magana a kai yanzu wani rawa ya kamata mata su taka yadda za a yi su kawo sakiya cikin yanayin harkokin siyasanmu yadda siyasanmu yake mafi yawanci maza ne ke gwagwarmaya wannan zaɓen da aka yi ma mata da yawa sun faɗi. ba malama hawa ke ma fa ki duba wannan tabbayar taki saboda ya nuna wa mata cewa ana dama da su ki duba fa vice president ɗin shi mace ce kuma na tabbata ita ma za ta yi bakin ƙoƙarinta ta ga ta taimaka wa mata wahasatan matasa da 'yan kasuwa saboda hakan ne ma fa duk aka yi ta gogoriyo gurin dangwale domin su samu wannan gwamnati Su aiko dole a dama da mu sosai ma kuwa zai amfanar da mu zaben bana ya zo da nashi yanayi ya zaki kwatanta kwatanta wannan zaɓe. so malama hawa kamar yadda kika sani an shirya tsaf wa wannan zaɓe <laughs> wa wahasatan ma birane birane da kai hata ƙauyuka sun shirya wannan zaɓe sosai sosai matasa sun jajirce ganin cewa an zaɓen masa abin da suke so wa kansu da wannan zaɓin mutane ne da yawa wanda ana so a yi canjin nan ba yau ba sai ga shi dama ta samu ai dole ko mata da matasa su jajirce su ga cewa sun kawo masoyinsu ga wannan gwamnati lalle kan matasa da mata sun taka rawar gani ganin sun kawo wannan sabon gwamnati. Zaben nan da aka yi aka kare wadda halin yanzu da ake magana na wannan zaben da aka yi aka kare tattara sakamakon zaben ya sha wahala sosai me za ki faɗi game da haka. Ba wanda ya rantsa kowa ya yi mitin target ɗinsa kowa na da iyakar iya gwargwadon abin da ya iya yi akan wannan zaɓen. mata ba su yi bacci ba yara ba su yi bacci ba kowa idan na kan me za a je a kawo a'a za a kawo a sahihin labari ko kuma akasin haka tabbas a gaskiya 'yan gane sun yi rawar gani sun taka rawar gani sosai sosai wa hasatan matasa mata da maza sun jajirce sosai ganin sun sauya gwamnati da muradinsu. gwamnatin da aka sanar da samun nasararsa baya ga dukkan manufofi da ya fito ya bayyana ya ce zai wani abu ne cikin mafi muhimmanci da kike ganin ya kamata isa gabansa ya yi kafin ma ya yi maganar sauran abubuwan da zai yi na ɗaya dai muna son ya bunƙasa harkokin ilimi sannan kuma akwai kasuwanni da aka ajiye tun zamanin sama ba a ƙarƙashe ba akwai ayyuka da dama da ba a ƙara shi a wancan gwamnatin to muna so mu yi roƙo dai ko mu roƙe shi da cewa kada ya yi la'akari da wancan mulkin shi adali ne a da yaushe kuma dattijo ne dattijan arziki ne so ya ci gaba da ayyuka ya bunƙasa ilimi ya gyara hanyoyin da aka bari asibitoci ya ƙara musu inganci sannan kuma ya ba wa mara ɗakunya ya nuna musu cewa 'yan ghana sun san abin da suke yi shi isa suka zaɓe sa sannan kuma ya ba wa matasa aikin yi ba tare da protocol ba don protocol suna ɓata mana yanayin uh, rayuwa ta ƙasa saboda me zaki ga wasu asibitoci a ba ƙwararru ba ne saboda dai kawai ta hanyar wani ne protocol ne kawai ta gajeriya hanya aka bi domin a ƙaddamar da shi a gurin so sai kaga ba a da ƙwararrun ma'aikata sai dai kawai wa'anda dai aka aka ba wa protocols so ya duba wannan gurin ya duba ya gyara mana yanayin gwamnatin ba tare da ya yi shakka ba e sannan kuma eh, yanayin dollars dola baya ƙasa sama yake ta yi ya daidaita mana wannan ababa da yawa wanda mun san zai iya saboda ya taɓa yi kuma mun taba ganin ababen da yake yi so zai iya insha Allah zai samar wa matasa aikin yi wa hasatan mata mata sosai ya duba saboda mata su ne iyayen gida waɗanda ba sa iya ci ba tare da iyalansu ba. Ɗazu kin wani magana kan mata zan sake maimaitawa. Har yanzu kina ganin kamar mata da ke yakin neman zaɓe ana ba su haɗin kai? Ana ganin cewa ba mu da ƙwarin gwiwa da za mu iya aiwatar da abin da maza za su aiwatar ba hakan ba ne in suka ba mu cikakkiyar dama za su gane cewa akwai mata jajirtattu 'yan gwagwarmaya waɗanda ba sa bacci saboda ganin sun gyara ƙasassu a ba wa mata dama gaskiya muna da kaso wurin kaso hamsin a cikin kashin da zan ɗiban mana na tallafawa watan siyasar ga rana yanzu za mu kawo karshen tattaunawa mu malama jamila ya za ki jawo hankalin yar uwarki mace harkar siyasa ba ta namiji kadai bane ko ba ta maza na maza kadai bane mata suna da kasonsu a cikin bangaren siyasa a yanayin siyasa a yanayin mulkin kasa so mu ma a ba mu dama mu dama domin kuwa akwai masu fikira da fasaha na yanayin watan siyasa a bangaren ghana gaskiya akwai jajirtattu na fata za a duba lamarin mata a siyasa kuma a mutunta su saboda ba wai kawai an gan su sannan kuma a ba mu dama a san cewa mata in aka ba mu dama ababa ne zai ƙara ci gaba a yanayin tafiyar siyasar ghana shawarar da zan ba wa mata akan watan siyasa ko kuma in ce zaɓe a ƙasar ghana shine su yi tsaftatacciyar mu'amala na harkar siyasa duk inda za su shiga su kasance suna da watan suna da suna da kima suna da daraja su kuma su kama mutuncin kansu a duk inda za su tsinci kansu a bangaren siyasa mutunta kai shine abu na farko wanda mata ya kamata su yi saboda mata muna daraja a ko ina ne to kwarkwata ta shiga tsumma sai wuta za ta za mu dakata da tattaunawa mu da malama Jamila za mu iya kokarin mu sake tuntubarta insha Allah. yanzu kuma muna tare da matashi wadda muka gayyato shi daga ofishin hukumar zaɓe inda za mu tattauna da shi ya bayyana mana ko ya faɗa mana dalilin da yasa aka samu jinkiri wurin bayyana sakamakon zaɓen shekara 2024 a nan ghana La'ila ba ilallahu duniya doron zabo, duniya ta zama damu lahira ɗai ni ga tsoro. Shiri na yau da gobe. barkan ka dai dan so ka gabatar min da su sunana asante kisi asante kisi kisi kai ne wa wannan ni ne deputy director for electoral services da aiki ga electoral commission ghana muna nan ga muna kira nan ga national collation center to cibiyar tattara sakamako gaba ɗaya na ghana eh, don nan ga muka yi so da muna duba kama results da za a yi daga constituencies duka anka unanga from the regions in doke ki uh, through the transmission process No, in an election na the polling station yankari kare an kibiya votes na ko ballots na wurin the polling station she a declare results na in declare results na the polling station she the presiding officers na sun complete forms that ake kiran shi form 8 in sun kare zana ballot na ko vote that ka obtained by candidates na come from it sun kai shi constituency collation center zuwa collation center na sun tare votes da kowa ya samu daga wurin polling stations da ke cikin constituency na duka an tare ko vote da wani kowa ya samu wurin she ya kare sha declare results na daga parliament wanda ya ci parliament eh, parliamentary election na wurin Se presidential one na an transfer si kuma a kai regional level to in an kai regional level kuma an ta tare results da aka fito regional level constituency da yake cikin region na duka don mu duba kama ashanti region yana 47 constituencies wato yana da mazaɓu 47 zuwa wanga regional office wurin da muke yin regional collation na an kawo results duka from 47 constituency na burin shi a tare komi. idan na fahimce ka wato mazaɓu guda 48 na an tattaro ko ina guda guda har a kawo na jiha wato jiha region inda babban gidan rufar hukumar zaɓe yake sha kawo wannan cibiyar eh. sai a aji. Aji don yan kare wurin yan tare wurin eh, votes da ko candidate ko candidate na duka suka samu an tare duka yan kare shi a fill form ana kira form na form 12 now form na ana eh, the summary form the anzana result the ko kan kowa ya samu kan da eh, 12 na kowa da ya samu in sai a fax wannan form na a kawo national collation center don nan ga muna jira 16 forms don muna 16 region yanzu wato abin da kake nufi kenan abin da yake farawa tun daga rumfar zabe idan an kare wannan rumfar zabe an gwada shugaban da ya ci daga hukumar zabe daga wurin sha tattara sha tafi wato cibiyar hukumar zabe da ke mazabar daga wurin za a declare mp dan gidan majalisa da ya yi nasara sannan daga wurin ko shi tattara shi su kawo na jiha jiha in wannan jiha na ta tare a kawo wannan wurin ah. sakamakon duka ya shigo nan a ah, bai shigo ba ko ɗaya bai shigo ba ko da guda ma bai zo ba a ah, ba mu sani ba muna jin kama eh, mutanen voters na sun besiege eh, constituency center coalition centers na don bai bari pretend eh, officers na da suke aiki daga constituency center su samu wanga peace of mind su yi coalition na don ya bari abin ya dade kinga ya bari abin ya dade don da da yanzu ya kamata mu fara mu samu results na don ko na cikin akram ma haka nan ko cikin akram ma bai shigo nan ba kowa bai zo komai bai zo ba dun jiya da muka kare 5 eh, o'clock mun zauna nan ga te mun je gida mun zo muna suna. To za ku gane abin da yasa hakan bai zo. Eh in mun kira muna kira regional operatives mu suna ce kamar ba su samu ba at the regional level as well as the presidential. ba su samu ba don komai bai zo ba where officers da suke kan district suna still suna tattauna suna tarewa ba su kare su ba kawo me za ku ce game da zaben bana a matsayin ku na ku ne shugaban wannan zaben kuke bayyana sakamako to me za ku fari game da results wato sakamako da ke yawo a social media bakin jama'a na results da kuke ji kan social media kuke ji kan radio bari explain miki wani abu results process mu ko results tabulation mu na it is it is very transparent kin gane a bayyane yake don in an kidya vote na daga polling station ana announce results na wurin shi na ya kare ba a kidiya shi kuma ko'ina don in an kidiya daga polling station na votes da kowa zai samu candidates na za su samu shi kenan sun samu don in kina da in ke party ne ko ke radio station ne ko ke eh, researcher in Canada, proper systems da naka yi a collate 40,000 results 40,648 results now from the polling station na ka yi a gan results nka sannan ma yi si isamu don namu na ya je cikin processes ya je constituency from constituency ya je region from region sannan ya zo na nga amma from the polling station in Canada, da yanzu akwai smartphones don more parties na da yawa sun ba sun ba, ma eh, officials su yaran su da ke wakilan su da phones don yan declare wurin shi ke na she su type she su sai musu don at the collation center kamanga. most of the parties na at the collation center don sun sai musu na shi kenan sun fara collation sun fara collation don sun ya su samu result and wanga haka mu uh, system mu yake tun da da muka fara election haka system mu yake don mutanen kowa na gan results na suna jin results na sannan election commission ma eji in King duba King gan kamar africa ina eh, na ce this is the first time da yi election electoral commission be declare results guda ama incumbent Eh, leader now, candidate now, na ya concede defeat defeat mm. ya yi don su da kansu suna collation su kuma sun tattara sakamakon sun tattara results sun tattara komai sun kama a abin bejeba. commission be declared, but we declare ko guda ma ba amma don suke samun results na from polling stations. Sunta tara, Sunta tattara sun tara eh, results komai Gankama, sai Sujira gan Jabuka eh, bayan Don't go away, hukumar oh election commission kaza muna so mu sake results na muna so mu yi kasa election commission baka yake ce haka don mu da kanmu ba mu gan results na ba mu samu ba amma kowa ya samu kin gane kin gane ai kowa ya samu results na akwai irin rikicin sakamakon zabe san mafi yawancin shekaru sha ce kamar police station ga za a sake kidayawa an samu irin wannan matsalan Ah. bana wannan shekaran eh, da sauki shekara ga ban taba ji ban ji kaman an yi wannan abu kowa ya amince da saka a ah, ina min kaman ban sani ba dai amma ina min kaman waɗansu daga waɗansu wurin su an yi amma komai da da yi ana yi shi kan daga police station ko constituency center nan ga ba yin komai ba ki da ya resource nan ga ba ki da nan ga da muna tarawa kawai kawai kuke karba muna karba kuma magana da za yi na karshe oh mun ce na ce kaman kowa ya kwanta da hankali. elections ba bai kamata kowa yi fada ba bai kamata kowa ya je kashe wani election muka yi ana so a, a, a, a elect president sabu kawai ani abadana shiri na yau da gobe shiri na yau da gobe murya amerika kenan mai gidan mai taba gurmi tafiya ba mutuwa ba inda rai sai an sadu kwarkwata ta shiga tsumma sai wuta za ta raba su shiri na yau da gobe la'ila ba labu duniya doron zabo duniya ta zama tamu lahira ɗai ni ka tsoro ajiri na yau da gobe. ajiri na yau da gobe. Murya Amerika dan azan ban raina ba. duniya doron zabo duniya ta zama damu lahira ɗai ni ka tsoro ana son zagin umaru gurmi aka tsoro umaru bai bar gida ba bai bar daji ba wanda bai bar kai nai ba bai barin wani ce gedo muryan amurka kenan da wannan wakar za mu tattauna da baban jama'a. Umar gurmi aka tsoro, Umar bai bar gida ba bai bar aji ba, wanda bai bar kai nai ba bai barin wani je gedo, muryan Amerika kenan. Sunana Baba Jamal, ni ne Deputy Director na Legal Affairs for the uh, Party NDC. kuma na cikin campaign team na national across the country. Ya kaga yadda ake gudanar da zaben bana informa yadda ake gudanar da shi haka ake gudanar da zaɓe a tsarin demokradiyyar ƙasar Ghana? A kamar kan da kuka sani da an zaɓe an zaɓe an zaɓe wanga ne na tara. Wanga ya yi daban domin mutanen da ke tsayawa. Farkon a samu mutanen tudu guda biyu su ce shugabancin major parties two major parties abin da sa shi daban banka abin da ke da damuwa kanan ne domin yadda gwamnatin da ke kan kujera ta ce gudanar da abubuwa president ya zo ya ce ni ban ba kowa zan ba mutumin party na eh, ba ka ganin fargaban wannan karo saboda dukkan sun fito mutanen arewan ghana ya mm. kawo aka kawo jami'an soja da 'yan sanda da wasu daban shine sa security ya yi tsanani a'a domin sun gane kamar ka duba yadda abin ke tafiya all opinion polls mm. da aka yi ra'ayin duka na nunawa kamar ndc john dramani muhammad ce da nasara kuma ba nasaran kusa ba nasaran da akwai danja domin kana maganan 53% zuwa around 39% hmm. kasa akwai nisa Ko gane ba cikin na farko kenan na biyu kuma in ka duba wahalan da mutane ce a cikin kasa na wahala sosai wannan wahala ya sa mutane da yawa an sa kirayi kuma ka duba cikin gwamnatin fadi nan da su kuma sun rarrabu kaga maganganun da suke na wani tsakanin su ya rarrabu ba kamar wajen ndc ne kowa na sai waje guda ba to irin wanga abubuwan ga na nuna kamar koya an ka aka yi dai mu mun san kamar akwai nasara a bangaren ndc yanzu mu zo tarihin zaben ghana ko kuma demokradiyyar ghana idan ka duba yanayin yadda ake cire shugabanni a america akwai su sanata legislators ko Nigeria kuma haka to ghana yanayin zaben mu ya yake daga na ke farawa ah, mu namu ah, unicameral kaje kaje Eh, Nigeria by Cameron kaje US kuma haka ne amma muna muna da only one parliament to shi parliament muna ana zaben president ana zaben wanga legislatures don shi one chamber ne 76 da 75 ne yanzu an kara guda 76 don shi in aka je zabe in ka zabe president shi ka zabe eh, parliament gaba da haka muke yin sa don shi ba wani wani lokaci dai maybe daga bayan wani ba shi nan ko ya rasu ne ko wani abu ne shi a yi ba election wani ba haka ba ne aka zabi ya kashe shekara hudu a kuma sabon zabi abin da ce yin kenan tun muna mun nan direct direct ko ba gane ba eh, ba wani a yi nan a juye kwanon da same of the situation. Shi ne kawai rana ɗayan nan za a yi zaben duka a kare. Gaba daya za a yi zaben duka a kare. Yau mun samu sabon president shi kuma shi da vice president shi shi mu samu 276 legislators an gama kenan. Shi sabon shekara hudu. sabon shekara. Eh. So maganan ka na karshe akwai wani abu da zaka faɗi game da zaben gaba. Abin da zan ce dai ne na farko mun ba gwamnati ya yadda da abin da jama'a za su faɗi domin ka gani in ba ka yarda da abin da jama'a suka faɗi mu su mun faɗi kuma mun kara maimaitawa ya kamata eh, eh, musamman matasa domin in ka je ka yi wani tashin hankali wani abu ya same ka ko wani abu ya bata mu duka abin zai tafi na ƙarshe ina duban kamar ya kamata international observers na san da yawa sun shigo gari ya kuma su kuma su sa hankali ko ba gane ba a yi gaskiya kaga abin da muke yin ga duka domin wannan wancan 2020 ma mun samu nasara an cuce mu aka kashe mutane har guda guda tara tukuna suka dauki shekaran ga ba za a yarda a yi wannan kuma domin Allah ya tuni zabensa kuma sabon shugaban da za a da shi da sauran mutanensa Allah ba su sa su yi su juya al'amarin garin domin garin gaskiya ana cikin kunciya sosai ana cikin damuwa. murya amerika dan azan ban raina ba duka duka anan muka kawo karshen shirinmu na yau ce taku hawawu abdulkarim kwaniya ku kasance da wannan shirin a da yaushe a gaida malama hawa'u da haka kuma muka zo ga karshen shirin na yau a madadin hawawa abdulkarim din da dukan waɗanda aka ji muryoyinsu sai fi wanda nan dudu da ta daidaita mana sautin shirin Hauwa washe ke sallama da ku daga nan washington dc sai an ji ku.